Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 24 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanun labarai. To baba majalisar ne to wato majalisar neto mai kula da al'amuran ukraine za ta gana a ranar laraba domin samo mafita a game da safarar hatsi daga ukraine bayan da rasha ta janye daga yarjejeniyar hatsin rasha wasu kungiyoyin al'umma a najeriya sun nuna kin amincewarsu da shirin majalisar tarayyar kasar na kashe sama da miliyan wato dala miliyan 56 don sayan motocin alfarma sannan kuma rasha ta kai hari ta sama a babban birnin odessa inda ya lalata wani wurin tarihi mai muhimmanci kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin bola tinubu a najeriya ta kaucewa amfani da tsarin tsohuwar gwamnatin buhari wurin tallafawa talakawan kasar duk da cewa an san mutane suna cikin wani hali ana buƙatar taimako yanzu yanzu ma kuma ana gudun a yi kitso da kwarkwata shi yasa ake bin abubuwan a hankali haka zalika a cikin shirin za a ji cewa rundunar sojan najeriya a jihar rivers ta kama makamai yayin wani samame a sansanin kungiyar ipob ai dama ka san wannan ipob din ba so karasar da nu tuntuni in suka ji suka kakkashe mutane a turanci sai ya ce wai wai masu harbi wanda ba sani ba unknown gunmen mutum sun hana mutane su fito kasuwa kuma mutane sai su ce wai unknown gunmen sa'annan kuma za a ji wato shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumar zai gabatar a wanda yake saba gabatarwa a kowace ranar litinin amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya kashi na farko A jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cikin wani sakon bidiyon da ya saba wallafawa a kullum ya sanar da cewa an shirya wani taron majalisar neto don tattaunawa a game da ukraine wanda za a gudanar a ranar laraba mai magana da yawun bakin neto oana lugansku ya faɗa a ranar asabar cewa zelensky ne ya buƙaci a yi taron a lokacin da ya tattauna da babban sakataren nato jens stoltenberg ta wayar tarho inda ake sa ran za a tattauna halin da ake ciki sakamakon janyewar rasha daga yarjejeniyar da aka cimma kusan shekara ɗaya da ya gabata wanda ya ba da dama a yi safarar hatsi daga tashar ruwan ukraine ta bahar aswad ya ce hasali ma dai an saka ranar da za a yi taron nan take bayan da muka kammala tattaunawar ajiya zelensky ya shaida ya faɗa cewa taron na daga cikin jerin abubuwan da ukraine take shirin aiwatarwa a wannan makon waɗanda za su inganta tsaron ƙasar sannan ya kuma ce ana shirin ƙara kaiwa ƙasar tallafin soji da suka haɗa da makaman tsaron sama makaman atilari da makamai masu cin dogon zango lungescu ya shaida cewa za a tattauna batun samar da wata kofar da za ta taimaka wajen safarar hatsin ukraine sannan a matakin jakadanci za a yi taron Taron majalisar kan Ukraine a karan farko da aka gudanar a wurin babban taron NATO da aka yi a Vilnius ya samu halartar shugabannin kasashen kawancen kungiyar. Wasu kungiyoyin al'umma biyu a Najeriya sun buƙaci majalisar wakilai da majalisar dattawan ƙasar su yi watsi da ƙudurin aniyar sayan sabbin motocin alfarma waɗanda harsashi ba sa huda su guda 465. wanda zai lashe sama da dala miliyan 56 don amfanin 'yan majalisun da jami'an majalisar rahotanni daga kafafen labaran cikin gida a kasar sun bayyana cewa wannan shiri ya kunshi rabawa 'yan majalisar dala miliyan 88 a matsayin kudin tallafi don rage radadin tsadar rayuwa shugabannin kungiyar sislak da na serap sun ce wannan gurguwar shawara ce wacce ba ta yi la'akari da halin ni'yasin da talakan najeriya yake ciki ba kana sarab ta baiwa 'yan majalisar mu makonni biyu su sauya wannan matakin da suke shirin ɗauka inda suka ayyana su da wato inda ta ayyana su da rashin kishin ƙasa musamman idan aka yi la'akari da janye tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi a 'yan kwanakin baya wanda ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da kayan masarufi na yau da kullum. a hirar shi da muryar amurka shugaban sislak awal musa rafsanjani ya shaida cewa ya kamata shugaba bola ahmed tinubu ya tabbata a cewa ba a sake wato bai sake sayowa ministocin shi da jami'an gwamnatoci wasu sabbin motocin alfarma ba ga fasarar hirar peter clotty da shugaban sislak awal musa rafsanjani Our reaction is that um, our financial um, situation in the country with the suffering that Nigerians are being made to suffer ya ce matsalar ita ce gaskiya bisa la'akari da yanayin tattalin arzikin kasarmu da irin kuncin da 'yan najeriya suke fuskanta bugu da ƙari kuma sayan waɗannan motoci ba abu ne da muke bukata ba a yanzu la'akari da cewa akwai wasu motocin a ƙasa sannan la'akari da cewa sai mun ciyo bashi muke iya aiwatar da ayyuka to me zai sa mu ciyo bashi don saya wa mahukuntan motocin alfarma masu tsada mun yi imani cewa za a iya amfani da kuɗin da muke neman kashewa wajen sayan motocin nan wajen rage wa talakan najeriya raɗaɗin tsadar rayuwar da yake fuskanta musamman ma ganin yadda suke haƙuri da bukatunsu alhalin waɗanda suke riƙe da mukaman shugabanci a matsayin gudanarwa da kuma mahukunta ba su da niyyar haƙuri da wani abu a zahiri ma abin da ke faruwa shine ƙarin almubazzaranci da muke gani da kuɗin al'umma wanda bai dace da irin halin da tattalin arzikin mu yake ciki ba kuma bai dace da yanayin kuncin da 'yan najeriya suke fama da shi ba ko kuma yadda suke ji an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan gwamnatin bola tinubu a najeriya ta barranta daga amfani da tsarin tsohuwar gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ta yi amfani da shi gurin baiwa al'umma tallafi a lokacin rage radadin talauci ko kuma lalurori na amfani da tsarin baiwa jihohi rawar da za su taka da kuma gabatar da muhimman ayyuka wanda zai shafi talaka kai tsaye kamar yadda jami'in yada labarai a fadar gwamnati a abuja malam abdulaziz abdulaziz ya bayyana wa mu umar faruk musa a wannan rahoto da ya aiko mana daga abuja jihohi za su samu tallafi daga gwamnatin tarayya domin gudanar da wasu ayyuka waɗanda suka shafi talaka kai tsaye a misali abubuwan da suka shafi harkar kura da lafiya abubuwan da suka shafi samar da titunan da za su sauƙaƙe wa mutane ɗaukan kayan amfanin gona daga gonakinsu zuwa kasuwanni akwai kuma ƙoƙarin samar da wasu tallafi da su agazawa a manoma da kuma harkar lafiya ita kanta. To matsalar asusu ko kashe kuɗaɗe a Najeriya ya kallaka akan magana cin hanci da rashawa shin ya gwamnatin tinubu za ta tabbatar cewa waɗannan kuɗaɗe da za a yi waɗannan muhimman ayyukan da zai sauwaka lalurori da janye tallafin mai ya kawo talaka zai inganta rayuwarsa ba tare da rashawa da cin hanci sun yi tarnaki ga wannan tsarin ba. To maganan ka gaskiya ce shi ya sa ma wannan kokarin a ga cewa duk abin da aka yi bai kare a aljihun wasu mutane kalilan ba shi ya sa gwamnatin suke bin abubuwan a hankali duk da cewa an san mutane suna cikin wani hali ana buƙatar taimako yanzu yanzu ma kuma ana gudun a yi kitso da kwarkwata shi yasa ake bin abubuwan a hankali misali in ka tuna a kwanakin baya an yi maganar cewa za a tura masu 'yan najeriya masu karamin karfi kuɗi ta susun ajiyarsu to amma daga baya masana da kuma 'yan ƙasa da dama suka yi ta nuna cewa wannan zai iya zama raguwar dabara domin wasu za su iya karkata waɗannan kuɗaɗe da sauransu a kan haka shi shugaban ƙasa a cikin waɗannan koke-koke ya sa ya ce to a dakatar da wannan hanya ta raba wa mutane kuɗi saboda kar a samu almandahana akwai rijista wadda a da a gwamnatin da ta gabata ake da ita wadda tattara sunayen waɗanda suke talakawa a ƙasa ga baki ɗaya da ita ake amfani domin ba da wani tallafi na kai tsaye musamman na kuɗi ba za a yi amfani da ita su gwamnoni daga matakin jiha su yi wannan kidaya ta mutanen da suke ganin cewa suna buƙatar wannan tallafi tun daga can ƙasa a zo a taimaka musu. jami'in yada labarai a fadar gwamnatin tarihin najeriya kenan abdulaziz a tattaunawar da ne da shi a abuja wannan matakin da hikimomin da sabuwar gwamnatin ta fara ɗauka ya fara kuma jawo hankalin al'ummar kasar waɗanda suke ganin cewa lalle an fara yin tsarin da za a kawar da barna cin hanci rashawa da kuma babakere da aka zargi tsohon gwamnatin muhammadu buhari da aikatawa a lokacin da tana gudanar da irin waɗannan ayyuka malam nasiru gwangwazo mai sharhi ne kan al'amura a najeriya ya yi mu tsokaci dangane da muhimmancin wannan tsarin da gwamnatin tinubu ta fara da kuma yadda ka zai ci moriyar ka tsaye da irin hikimar da ya kamata a bi domin tabbatar da an kawar da kowace matsala da za ta iya kunnu kai inda yake cewa. Akwai alamun gwamnatin tarayya ta dan amsa koke-koken mutane da aka dinga yi cewa akwai gyare gyara a matakan da ɗauka na sauƙaƙa cire tallafin man nan da aka yi kamar na sayan motoci da za a raba kamar abin da ya shafi magana taki da kayan abinci da za a fito da shi daga rambun ƙasa abubuwa ne masu kyau haka gyaran hanyoyi da suka faɗa wanda suka lalace su ma za su taimaka gaskiya kwarai da gaske. Malam Nasiru Gwangwazo kenan Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, nigeria. A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. 'Yan kungiyar mayakan Rasha na Wagner da suka yi hijira zuwa Belarus kuma suke samun horo a nan suna sha'awar su kutsa kan iyakar Poland wacce ta kasance wato 'yar kungiyar kawancen NATO shugaban kasar Belarus Alexander Lushenko ya faɗa a cikin raha. Shi kuma shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce hare-haren Ukraine ba su yi tasiri ba a yayin da ya karbi bakoncin shugaban wato shugaban Belarus Lushenko da ya kasance babban aminin shi inda suka gana a St. petersburg shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi alawadai da hare-haren rasha musamman a cibiyar tarihin birnin odisa da ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihin unesco harin sama da rasha ta kai ya lalata babban cocin odisa mai cike da abubuwan tarihi da sanyin safiyar jiya lahadi lamarin da ya sa kif ta lashe takobin ɗaukar fansa a sanadiyar lalata wurin tarihin duniyar mai mahimmanci ga unesco wannan al'amari na lalata wurin tarihi ya janyo suka an kafa cocin wanda ya kasance na farko da aka fara kafawa a birnin odisa a shekara ta 1794 a zamanin daular rasha daga basani an rushe cocin a ƙarƙashin mulkin stalin a shekara ta 1936 an kaddamar da aikin sake gina cocin a shekara ta 1999 bayan rushewar haɗaɗɗiyar daular soviet kana aka kaddamar da shi a shekara ta 2003 harin saman ya kashe mutum mutane biyu sannan akalla mutane sha tara suka jikkata cikinsu har da yara. A ƙarshe Amanda Ilestad ta zira kwallo a minti wato 89 da yin wasan lamarin da ya baiwa Sweden nasara da ci biyu da ɗaya akan Afirka ta kudu a wasan rukunin ji na ƙasar cin kwallon ƙafa ta duniya ta mata. Wato kwallon ɗaya kwallon da ya zo a kurarren lokaci ya kawo cikas ga afirka ta kudu da ta fara kai naushin farko kana ta birge 'yan kallo da taka leda mai ƙayatarwa afirka ta kudu ta samu kwallo ne ta kafar hilda magaya a daidai minti 48 da yin wasa inda ta yi barazanar ba da mamaki na farko a gasar nan ne kuma sweden ta yunkuro ta samu kwallo ta kafar Fridolina Rolfo daga bisani ilasta ta zira wani kwallo da ya kai wato da kai da kai yayin da ya rage minti guda kacal a kammala wasan kwallon da ya baiwa sweden nasara sweden da bata taba shan kayi a wasannin rukuni na cin kofin duniya ta mata ba tun shekara ta 2003 da ake zaton zata doke afirka ta kudu cikin sauki wadda ke matsayi na 44 a duniya a kwallon kafa ta mata kwasan sai abubuwan suka rikice mata labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To madalla, rundunar sojin Najeriya da ke shiya ta shida a jihar Rivers ta sanar da lalata sansanin 'yan kungiyar nan ta wato IPOB IPOB da ke tayar da kayan baya a kudancin kasar inda ta kama makamai da dama yayin da al'ummomin yankin suke ci gaba da bayyana irin halin da suka samu kansa a ciki sakamakon ta'annace 'yan kungiyar ta IPOB. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka. rundunar sojan najeriya da ke shirya ta shidda a birnin fatakwal tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro na farin kaya sun samu nasarar lalata wani babban sansani da ke zaman mallakar 'yan ƙungiyar nan ta ipoc da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biafra a jihar delta a cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan najeriya Birgediya, janar onyema inwachuku ta ce jami'anta sun kaddamar da samamen ne a wani babban daji da ke zama makoyar 'yan kungiyar ta ipoc a garin asaba kuma an samu nasarar kwato makamai da dama sanarwar dai ta ce sojojin sun yi musayar wuta da 'yan kungiyar ta ipoc kamin daga bisani saranta a nakare birgediya janar onyema inwachuku duk a cikin sanarwar ta ce sun kama ɗaya daga cikin 'yan bindigar ta ipoc kuma tare da kwato manyan makamai da suka hada da bindiga kirar AK-47 guda biyar da kuma wasu manyan bindigogi masu sarrafa kansu guda uku da wata karamar bindiga haɗi kuma da wata bindiga kirar G3 da dai sauran wasu abubuwa masu fashewa dangane da wannan hali da aka shiga 'yan yankin na Niger Delta da mazauna yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. I'm very happy by the present trials of the Wannan nan yana cewa ne sunana Daniel Chinedu ya ce gaskiya na yi farin ciki matuka da samun wannan labarin irin kokarin da sojojin Najeriya ke yi wajen tunkarar 'yan kungiyar ta IPOC dama abinda muka tsammata kenan tun a shekarun baya. Haka kuma yana da kyau mu lura da cewar kungiyar ta IPOC tana so ta tarwatsa sassan na Najeriya kuma mu ba ma goyon bayan kafa kasar fara kuma babu wata hujja da za a ce don kana son ballewa daga ƙasa zuwa wata ƙasa ka ci gaba da kashe mutane ba tare da wani jinkiri ba kuma duk wanda ka ga yana goyon bayan kungiyar ta ipoc to karamin yaro ne kuma ina so in tabbatar maka da cewa duk mai shekara hamsin da takwas zuwa sama baya goyon bayan kungiyar ta ipoc halin da muke ciki gaskiya muna cikin halin da muna jin raɗe-raɗin cewar mutanen nan za su sake kafa doka musamman har tsawon ta sati biyu idan baka manta ba kwanakin baya sun yi irin wannan abin kuma abubuwan ya durkusar da jama'a musamman mu 'yan kasuwa da muke neman abin da muka ci kuma waɗansu kaya dokowa muka sai mun sayar mu ba da kuɗi mu bai kai kuɗi a sake a bamu. masu sharhi akan al'amuran yau da kullum tuni suka fara tsokaci dangane da wannan nasara da rundunar sojan najeriya ta samu janar garis gwalolo mai ritaya mai sharhi ne akan harkokin tsaro. ai dama ka san wannan network in ba so karasar da nu tuntuni suka suka kakkashe mutane a turanci sai ya ce wai wai masu harbi wanda ba a sani ba unknown gunmen mutum sun hana mutane su fito kasuwa sun hana mutane su yi komai sun kashe wannan kasuwar on din ma ranar monday ba dama ka fito kuma mutane zai su ce wai wai wannan gome amma kaga shi wanda ya zo cewa misal dinnan wanda yake ya san aikinsa ne kuma ya san abu da yake har ma ta gefen katsina dinnan da zamfara ai kaga yadda su da kansu suke gudu su yan ta'adda lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido abubakar sokoto wannan shirin na zuwa ne daga washington yanzu kuma ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin take haƙƙin ɗan adam. A yau ma shirin yana kan batun korar ɗan jaridar gidan rediyon al'ansar da ke Maiduguri a jihar Borno daga bakin aiki. Bayan da gwamnan jihar ya korafi kan gidan rediyon. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. muriya Muryar gwamnan jihar baba Bagana Umar Zulm kenan lokacin da yake nuna bacin ransa kan irin abubuwan da ke faruwa a gidan rediyon Al'ansar. A makon da ya gabata ne dan jarida Adamu Aliyu Ungulde ya ba mu labarin yadda wannan fishi da gwamna ya nuna lokacin wata ziyara da shugabannin gidajen rediyon jihar Borno suka kai wa gwamnan ya yi sanadiyar rasa aikinsa a matsayin mai gabatar da shirin rediyo mai taken arewa ina mafita. Adam ya shaida wannan fili cewa ba ma a shirinsa ake aikata waɗannan abubuwa da ake zargi ba. Ka akwai ma ba a shirin ka bane a shin rediyon akwai wasu shirye-shirye da ake kushe gwamnati ne? Akwai shirin siyasar Najeriya da ake yi. Za eh. ba da maudu'i a siyasar Borno an yi kaza a jihar kaza arewacin Najeriya an yi kaza. sai a kira waya ko waya faɗa ya bayyana ra'ayinsa a kan inda ya ji hankalinsa to daga baya saboda abubuwan nan eh, an kawo korafe korafe da dama wadda har yanzu ba ya mana bayanin daga ina kowa ne bane faɗa amma an kawo korafe korafe da dama cewa akwai wanda suke zagin junansu a ciki wasu su kushe gwamnati ba su iya adawa ba wasu na wuce gwamna da iri to don haka a wancan ma ya sa an daina kiran waya amsa kiraye kiraye masu sauraro sai aka kanta sakonnin karta kwana sms da kuma manhajar whatsapp sai kuma akwai shiri na tafiya da gwaninka shi ma shirin yadda 'yan siyasa su zo kowa ya faɗa ra'ayinsa ya yaba mai gidansa ya kushe wancan shiri ne shi kamar commercial na kasuwanci ne wancan musamman min talatin a ciki ne ma ake wanda yadda jama'a suke ma shi har ya fi zafi ma fiye da siyasar najeriya to wannan shirye-shirye biyun shine yan adawa suke zuwa kowa ya koda gwaninsa ya kushe gwanin wani a tsarin dokokin ai hukumar NBC in babu cin zarafi ko wasu abubuwa na batsa shin eh. kai a matsayinka na dan jarida kana da labarin cewa 'yan Najeriya suna da 'yancin su faɗi ra'ayinsu mai ma'ana. Malam Nasiru ko lokacin da muke gabatar da shiri zan iya tuna abokin aikina shi akwai Nazib Bakura wanda in bayana ya tafi hutu ma ni nake gabatar da shirin siyasar Najeriya al'ansar sau da ni da nazikin duk muna bayanin cewa kada wuce gona da iri yana da kyau a sani cewa a sashen 39 kundin tsarin mulkin najeriya ya bai wa jama'a damar faɗin albarkacin bakin su amma ba tare sun wuce gona da iri ba don wani lokaci ka san kiran waya wasu za su kira wani bai san dokar rediyo ba idan mutum ya kira sai ka ji ya faɗa magana bai dace ba nan take sai ka ga mu janye layi ko a sauke konsol a janye layi sai a ce jama'a mana aikin gafara wani kuskure da mun ɗauki wani laifin a kanmu kamar da muka yi bayani ya kamata a kiyaye harshe kundin tsarin mulki sashi talatin da tara bai ba da iko a ci zarafin wani ba to ko wajen ɗaukar rikodin murya ba ana kwaban su cewa kada ku wuce gona da iri in habanci za ka yi banda kama suna amma sai ka san iya lafazin za ka furta saboda doka ne akwai hukumar nbc suna kawo takardun kwari suna ba da wani cewa a kiyaye duk muna jan kunun sa wannan bangaren kai wannan shirin naka da muna arewa ina mafita din faɗa mana gaskiya eh. ya shirin akalla ya shirin akwai waɗanne abubuwa ne za ka iya cinowa waɗanda ba mamaki gwamnati ba ta jin daɗin su ake a shirin. to malam nasiru ni abin na sani a yanzu zan iya baka dama ko bayan mun gama waya ka kira duk wani kasa mai duguri daga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu zuwa ashirin zuwa sha tara ga watan fabrairu na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shirin da nake yi duk wani zai faɗa wa ni kai tsaye ba ma kawo wanda zai kushe gwamnati saboda mu arewa ina masu kyawun manufar mu zakulo matsaloli domin a samar da masala a kai ga tudun kira samu fita ba ma yawan shiri da ya kushe gwamnati. To sai dai gwamnan jihar Borno ta bakin mai taimaka gwamnan kan labaru Isa Gusau ta ce ai tuni magana ta mutu kuma kuskure ne aka samu a bangarorin amma sam ba ta da masaniya kan korar ɗan jarida daga aiki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala na farko dai gidan rediyo nan tana nan tana aikinta kuma abin da ya faru gaskiya kuskure ne daga kowane bangare akwai kuskure daga ita gidan rediyon akwai kuma kuskure daga wajen gwamnatin jihar borno wannan shi ne gaskiya lamarin kuskuren gidan rediyon shine sun bar ma'aikatansu wasu daga ciki suna abin da suka ga dama misali yanzu ka san gidan rediyo eh, gidan watsa labarai wani lokaci akwai hatsari misali ka bar ma'aikaci ya rika faɗan ƙaryayyaki ya rika musamman mangaru da ya shafi tsaro ko kuma wasu maganganu wanda za su iya tada hankalin al'umma to gaskiya abin da ya faru shine ita kanta gidan rediyon na jin da shi wannan ma'aikatan sun daɗe suna da matsala da shi gaskiya kamar yadda na samu labarai sun ce ba shi ne na farko ba ya sha kasancewa kamar misali yanzu a ce a bar mutum yana gabatar da wani shiri sai ya zamana ya yi ta maganganu wanda yake babu gaskiya a ciki ko magana da zai tara hankalin mutane ko to wannan shi da abin da ya faru amma mu kan a gwamnatance yadda muka yi abin akwai kuskure a ciki kamar misali na ba da umarni ko a je a kulle gidan rediyo wannan kuskure ne. yanzu ne hali yake ciki shi don yana ci gaba da aiki ba tare da tsangwama ba ko kuma har yanzu da sauran rina aka ba tsakanin ita gwamnatin jihar borno da wannan gidan rediyo. ranar da abin ya faru ina jin bai kai awa uku ba gwamnan da ya ba da wannan umarni saboda ya fusata ya ga ya samu labarin abubuwan da yake ke musamman ana da abubuwa wanda kwata-kwata ba gaskiya bane su kansu gidan rediyon sun amince cewa sun cikin kuskure amma ranar da abin ya faru shi gwamnan ya kira ni ya umarce ni ya ce in je gidan rediyo in je na tabbatar da cewa ba a kulle ba in tabbatar da cewa sun koma shirin su kuma na zo na kira manajan gidan rediyon na je na zauna da shi na kira chairman na na board din su na je na zauna da su ban bar wurin ba sai da aka buɗe gidan rediyon ina jin dakatar da gidan rediyon duka duka bana jin ya kai a da kwawa biyu na je na zauna da su sai da tabbatar da cewa duk matsaloli an kawo da su kuma gwamnan suna nan suna da wakili ma a gidan gwamnatin jihar borno tun ranar maganan ya wuce gwamnan ya ci ga aka bar su suka gaba da aikin su kuma kaga manta cewa gidan rediyon nan gwamnan ai shi gabatar da gidan rediyon ma lokacin da aka bude shi akwai iska ba shawara cewa a hatsari ne kamar gidan rediyo ma mai zaman kanta ah, zai zama na opposition za su amfani da shi gwamnan shi a mulki na Allah ne ba zai hana gidan rediyo saboda ci gaba ne a jihar Borno gwamnati shi ya je ya yi commissioning gidan rediyo lokacin da aka bude da kansa ya je commissioning kaga uh, in kuma an kare yau shekara hudu da yake ba ka taba jin an ce an hada wani an dakatar da wani dan jarida ko a hana su aiki ba to a takaice wannan shi ne abin da ya faru akwai shi ma'aikacin gidan rediyon Adamu Aliyu Guri da wanda rediyon suka dakatar da shi da nuna tamkar shi ne aka huce haushi a kansa ko kuma in ce sakamako na mataki ya fada kansa shi wani abu gwamnati za ta yi wa shi wannan dan talikin domin ya samu ya dawo aiki da shi ma dan jihar borno ne game da shi wannan ma'aikaci da aka koya gaskiyar magana shi ne ban ma san an dakatar da shi ko wani abu ba amma kamar yadda na samu labari gidan rediyon suna da matsala da shi ina ni ina ɗauka ma suspending ɗin shi a kai cewa za su mayar da shi wani lokaci an dakatar da shi ne na wani karamin lokaci gaskiya ba ni da masaniya amma yanzu zan bincika in yi idan ya kasance in za mu iya sa baki a mayar da shi ma za mu sa baki a mayar da shi saboda gwamnan ina zulun ba bai da sha'awar a ce akwai wani saboda muna da matsala na rashin aiki muna da matasa da yawa wasu wanda suka gama karatu wanda har yanzu ba su da aiki kaga ba za mu so a ce a samu wani yadda yake aiki ya rasa aiki ba saboda haka kamar yadda ka faɗa zan bincika zan tuntuɓi gidan rediyo in ji menene ake ciki shin wannan sun dakatar da shi wani irin eh, dama ne za su iya ko su bashi ko kuma in akwai wani wuri yake neman aiki yana neman taimakon mu in ya kama har duk wani magana da shi gwamna ya sa baki a ɗauke shi aiki a nuri saboda rashin aiki ba abin amfani ba ne ba na buƙatar haka gwamna zuwa idan yi shi kullum kokari yake sawa mutane ayyuka ba za mu so a ce a wayi gari wani ba shi da aiki ba.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 takaicen a jiya lahadi shugaban ukraine volodymyr zelensky cikin wani sakon bidiyo da ya saba wallafawa a kullum ya sanar cewa an shirya wani taron majalisar neto don tattaunawa a game da ukraine wanda za a gudanar a ranar laraba mai magana da yawun bakin neto owana lungescu ya faɗa a ranar asabar cewa zelensky ne ya bukaci a yi taron a lokacin da ya tattauna da babban sakataren neto jens stoltenberg ta wayar tarho inda ake sa ran za a tattauna hadin da ake ciki sakamakon janyewar rasha daga yarjejeniyar da aka cimma kusan shekara ɗaya da ya gabata wanda ya ba da dama a yi safarar hatsi daga tashar ruwan ukraine ta bahar aswad To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu yi amfani da wannan dama mu taya wato iyalan Alhaji Yunus Shitu da Alhaji Shehu Ibrahim da Daciya murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Khalid da Mariya. wanda aka ɗaura aurensu a makon ƙarshen makon da ya gabata a birnin jos da ke jihar plateau najeriya da fatan allah ba zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman aisha ma'azu da kuma dadi balawi da injiniyan mu mr jubairu baba yakub makeri ke sallama wassalam